Sani baba. ba shi. Ah Ni ga miki ciwo bai da Har kuma ni ga miki ciwo bai da Tashi ba Ya aiki Baba kaka ji ciwo fa. komai ya Allah zai samu yanzu in je fili su kuwa fili su kuwa kuma ba billahi lazi zan iya zaɓa zan iya zaɓa fili su kuwa kamar sau arba'in da shida ah! baba ya ji sun gaskiya maganin ya yi daɗi kalma filin su kuwa baba kada ina za ka iya hawan dokin yanzu a ah, yau kuma Allah na tuwo a sanin wallahi azimi ka kai dai kake ce komai ai kuwa dai la ila ha illa ta aje kawai rike Baba kuma Samadu za ka fasa Samadu baba. Baba. Eh, eh. Baba. Yanzu da Allah Ubangiji sa a ce ki a yi miki rajamu a kashe ki. Zan iya kake lahira yanzu idan da munti munti biyar yawa ne kake lahira. Baba ni kuma? In ba ka ba ke yi ne. Ya ba ba ba. Ku kuma sa kuta? Yanzu kai ku kiyama ni yanzu kai ku kiyama ni yanzu hawan aiki ne. Yanzu nake jin karfin nan. Dan dan mana far uba. Baba kawo kyan aji ba. A'a. Sannan girma ne. Baba siminti za ka kumfa fashi kuma kasan yayi na cin wahala wajen gyaran gida. Mama ka kwanta. Ni na ba ni na haife shi bayan. Ya ka ka bi. Ba ni na haife shi bayan. Babu kuma ya eh? faru. Gaskiya akwai matsala ki rubu abin da baba ke faɗa. Ba ka ba shege nake. Wallahi. Eh? Kana baba. Yanzu abin da za a yi. Mm. Gidan nan madama dama ya yi ya tsufa. gidan? Ya eh, ruguje shi za a yi in canja maki nan. Baba yaushe aka gama gyaran gidan da za a ruguje gidan nan? Ah! Wannan rushe za a yi tas! To yanzu aka rushe babai ka bari sai umma ta dawo. Ah! Ko? Kar mata dawo. Ke zaman ta aiki za a yi, cikakken aiki za a yi a gidan nan. Ka bari a kira yaya. A kira yaya. Ban na fi shi ba? Ko ban na fi shi ba? Da yayan. da uwar yayan da uban yayan kun ji aiki yanzu wanki da wanki da mako wanki kuma ba wallahi wanki da mako ai ba mu da kayan wanki ba bai yayi dai ya gama wanki kayan ji asibitin mutala a tattalo kayan masarasa lafiya kaf wanki da musu ba mu ina muka taba zuwa asibitin mutala ku je ku mota ku je ku mota ni zan san eh ku zan san yadda ko zan ba sa ni kan ba ba ba ba ba ba ba ba ya baba ya fati wallahi ya jiki alhamdulillah wallahi jiki alhamdulillah na baba ya hukaci a yanzu a yanka min doki guda uku zan tanye cinye shi tas doki ba kuwa wallahi zan zan iya cinye shi yi ka duka yake ba wallahi duka yake ku haɗo kayan wankin ku zo tambaye ku da duka yake ba wallahi ko kai baba asibiti ba asibiti bane Aisha ne ta ba shi magani. Ina kika dauko magani? Ina kika dauko? Ai ta dauko maganin. Akan nan wanda na kika dazu ka sha shi. Asibitin mutane ta dauko. Akan nan gurin? Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asibitin mutane ne ta dauko shi. Me yaya? Yanzu kima daya. Mu samu igiya. Daura ba.

an baka kyauta kujerar maka aka tafi maka k'an ko ake na kai da nan ga me a maka ni ni yanzu mutumin da zai mutu har a ce kuma za ka ce maka me zan janyo maka ni yanzu kuma dan uwarka to baba eh? sakin kara maka ma ai ni ne kai ne maka ma ni kuma kai ne goran goran kuma baba yayi goran sabuwa ba zauna i zauna in shi ko santa ba na laifin akai ka ko baba kuma goran kuma ya a kai ina wannan ma ka zo da ke da Baba ina ka ga soja gini ne wa kake. Baba na fa yake soja. a 1977 lokacin da ujuku yi wai da hannu na kamo shi baba ku biyu nan kun zauna kun zauna zaura ta nan kun mana su gegeduwar kasan mu ta lalace abin